gaba ne ko nan daga cikin dalilai akwai abubuwan da ke karfafa ayan dalilai guda biyu a cikin matsalar wata tarajjahu ihe da al'amara ta ne ɗayan alamomi biyu na rinjaya a kan ɗaya hazinu ka in ka kalli abu za ka eh, ba ra'ayi ne guda biyu ba ثم خلي ذلك شو وين هذا الحياة هنا ذاك دليل من دليلي كذاك وانت من دليلي كذاك فكان قلت لك عندي فكرة الغاية تبديل شو ما يكون شو ها؟ لا جيت لا ينبي دلينا توبة إيه إعمال إعمال هذه نعم إعمال دليل أي كتهجة معنى amfani هي أمفاني جدا في لازم مدلوله cikin abin da yake wa lazimin abin da yake wa, duka aiki da abin da yake nunawa da gani idan dalili ya nuna kaza ya nuna kaza ka ɗauki aiki da shi a wannan dalili za da ya fito gane lazime da madalulihi tunda lazime ne abin da yake nuna wannan ya bayyana yake amfani da wajen lazimin abin da dalilin yake nunawa alladhi amila fi naqid dalilin akhar wanda aka yi amfani da shi wajen kawar da wani dalili eh naqidi eh naqidi mas'ala kenan dalilin kenan نجد الدليل أقوال المالكية في هذا العصر أنهم مالكية أولا كوشي أقوال المالكية في هذا العصر أي أصل مراعاة الخلاف ثم قنقر مالك ما أولنك أيضا على المقري من أصول المالكية مراعاة مراعاة الخلاف ولا ود فعباني جدا لا أكري صعباني بنا أزمن بشيبا وقد اختلفوا فيه a tsaya wannan an kaza da kaza an saba to duk a kula da wannan wannan ya ce dalili kaza ya nuna kaza da to duk a kula da su duka akwai ce ana magana lokaci a yi aiki da tsakanin misalin aka ce idan mutum ya samu liman na sallah ko ya sallaci addini ya sabo tare da liman sai ya tsora a ga sai ya sa wannan shi ne farko sallar a'a idan misalin wancan ita idan ya zo mu sai samu liman ya bi shi sallah daga nan ya biya wanda ya wuce ka ga qada'u ga bina'u wanne kan kana so ka aiki da su duka so samu ne kai lakari da wannan kai aiki da su duka ya zama kana qada'ul af'ali bina'ul akawali ah, qada'u bina'ul af'ali amma qada'ul akawali kaga duka aiki da su irin wa'annan irin wa'annan fannin ne mai zaman kansa to idan aka samu wa'annan dalilai sabanin guda biyu sai kasan ya za a kai aiki da su baka duk talafu fihi hmm. wannan ba mun yi shi a cikin muktasar ba ai wannan kai ne ma za ce ka buga misali kawo misali kullum ya isa kaya a kaya mun shi a karbo mun yi shi a kaza mun yi shi a kaza mun yi shi a kaza kaza har na ce muku na muku ce muku kaza wa lokacin shirya muku eh, mugunta saboda ko wannan muguntan da ake yi sa ko ne. Aro za ka koyar, kuma da zama da wannan za ka koyar, yanzu dai gaskiya irin ka bai kamata a tambaye ka ba to amma ka'ida ta ce dole mu tambaye ka mu mun san kai malami ne to da Allah muktasar an rata idan sama alqada wal bina'u ya ra'i ga ranko ga gini su faru wanne za a faru so da kai babba ne bai kamata a wahalar da kai ba kuma an wahalar da kai mai wahalar da kai sai dai wahalar da kanka آه، إذا اجتمع القضاء والبناء لا يعذى أي فأنا آه، <laughs> في تعريف حد شيء ذكروا غش إذا اجتمع القضاء والبناء قضاء بناء لا يا أي فأنا دوك أقوى أنا أي in ka ga dama kai ka kawo ka da ba kai bina wuce ka zo Allah ya saka da shi ba su da kan kai inda kai da zabi ba abin da ka sani a shari'a ta lafu fihi sun yi saɓani a cikin summa a mara'i ahuwal mashhur shi mura'i mai lura da cin shi ne mashhuri wadahu am kullu khilafin ma'ana mashhuri ne za a yi la'akari da shi wannan mashhuri wannan mashhuri to ko a'a duk ma wani sabari sumbal mashhuru a huwa ma ka tsora shi kansa mashhuri waye mashuri? wanda mai faɗinsa suka yawa am ma ƙauya daliluhu وده دليل في ترويجين مشهوري قال الشافعي من المالكية إن الباجي رحمه الله حكي خلافا اعتبار مراعاة الخلاف والذي في أحكام الفصول والذي كتكين أقول شبه كنتم دي وأن اللي تابع الفصول للباجي عندنا أنه يحق ينا إن كنت أن يكون الاختلاف إلا شيء ثاني يزم دليلين ثم قال الباجي وقد منعه قوم من المتفقهة وسوسن شيء لكم وقال الشاطبي مراعاة الخلاف لا أكريد ثاني من محاسن هذا هذا المذهب الولد الحقاني قالوا أباشي بقعي وقال وإنه من جملة الاتصال وذكر ذلك علال الفارس فاسي فاسي هم هم إيه. saɓani ya zama dalilin aiki ba illa na ciwo ba ya na ce illa na ce dalili amma kwanaka ka da kawun jifa wa